أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan na mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wata mai albarka na Ramadan yau muna yini na shida daga cikin yininukan wannan wata mai daraja na shekarar 1447 ba hijirar zan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 23 ga watan biyu na shekarar 2026 ta miladiya a karatunmu da ya gabata mun tsaya a ƙarshen suratul tur yau bai izinin lai za mu ɗora daga sura da take biye da suratul tur ita ce suratul Najimi. wannan sura sunanta suratul Najimi, kamar da ta samu sunanta da kalma ta farko na wannan sura ya zo a wasu littattafan hadisi ana kiranta suratu najimi najmi suratu ila hawa to ka ji kade, samun suna ne daga farkon abin da ya zo a wannan sura shine kalma ta farko daga sura wannan sura kamar da muke gani ita ce sura ta hamsin da uku a jerin surorin alkur'ani daga fatiha zuwa nasi ita da ta hamsin da uku yayin da a wurin sauka malamai suka ita ce ta ashirin da uku a wurin sauka ta hamsin da uku a jerinta a mushaf amma wurin sauka ita ce ta ashirin da uku ta sauka bayan suratul ikhlas kafin surati abasa wa tawalla kafin ba tsakanin ikhlas da abasa wa tawalla wannan sura ta sauka sura ce makkiya dan haka manufofinta manufofi ne na sura wurin makka tabbatar da aƙidin musulunci galibi sunonin makka suna bayani ne akan tabbatar da aƙidin musulunci su kuma surorin madina galibi suna magana akan hukunce-hukunce saboda a madina lokacin addini ya riga ya kafu to na aka yi ta kawo hukunce-hukunce na abin da ya shafi ibadodi, na abin da ya shafi mu'amala na abin da ya shafi kyawawan halaye waɗannan bayanansu ya zo a surorin madina to da wannan sura ce makiya daga cikin babban manufarta tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatar da gaskiyar alkur'ani da kuma bayanin wanda ya saukar da alkur'ani zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine mala'ika jibril wannan mala'ika jibril na Allah ya siffanta shi da tsananin karfi inda babu wani mahaluki da zai iya tarashi dan ya sauya masa abin da aka yi shi da shi wannan kuma gashi da amana amana ta sa bai iya sauya abin da Allah ya aiko shi da shi saboda yana da amana kuma bai yadda ya haɗa kai da mara gaskiya a sauya saboda yana da amana ta ka gashi da amana kuma gashi da gaskiya wannan shi ya saukar da alkur'ani zuwa ga manzon Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka nan ayat ta yi tsokaci game da isra'ila da Miraji da aka yi da manzo sallallahu alaihi wasallam malaikar Jibril ya zo dauke shi daga gidansa a Makka wata ruwaya ta ce dauke shi daga Ka'aba daga nan suka hau abin hawa da ake kira buraq fawq al-himar wa dun al-baghal wannan buraq din yana sama da jaki kuma bai kai alfadari ba yana taka sa iya makorar abin da ke gani haka idan ya kalli abin sai ya kallo fili iya ƙarshen inda ganinsa ke gani iya inda kafar wannan alfadarin za ta taka isa kankace menene daga sa baitul maqdis daga baitul maqdis kuma tafiya ta yi tafiya ta haura sama sama ta daya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai har aka je sama ta bakwai aka je saman sama ta bakwai aka je inda ba mai wucewa an ne sidratul muntaha to anan ne Allah ta'ala ya masa wahayin abinda zai masa wahayi da shi da salloli sannan Allah ya nuna masa abubuwa da dama kama daga annabawa da suka gabata ya ga wannan annabi a sama ta kaza ya ga wannan annabi a sama ta kaza ya ga wannan annabi a sama ta kaza haka nan Allah ya nuna masa aljanna ya nuna masa wuta duk a cikin wannan tafiya haka nan Allah ya nuna masa wayanda ake wa mutane azaba bayan mutuwa ga waɗanda suka cancanci waɗannan azabobi da Allah ya nuna masa da haka ya ga abubuwa da dama da daga ayoyin Allah wannan dana daga cikin abin da zakarin suka yi tsokaci a kai daga can ƙarshe kuma ta taɓo isa kaɗan game da kisoshin eh, mannan da suka gabata annahu ahlaka adadin ula wa samu da fama abaka kauma nuhin min qabl aw kunhum kanu hum azlama wa azfa wal mu'tafikata ahwa ma gashaha Aga wannan labari ne na waɗannan al'ummomi da suka gabata su ma Allah ta'ala ya kawo su a takaice to wannan na daga cikin abin da wannan sura ta kunsa kamar da zamu zo mu ganshi insha Allah daki daki ayoyin surar 61 ne wanda aka yi tafaki akai banda malaman kufa ba duka sauran sun kirga surar a matsayin aya 61 kuma dukkan su littafin su ya tafi daidai kun banda mutanen sham su mutanen sham su ne da samun sassan jirkice amma dai 61 ne shi ma sun musanya wani wuri da wani wuri amma ba mutanen sham ba inda aka samu sanye da mutanen makka da mutanen madina da mutanen basra duk lissafinsu ya tafi daidai 61 hafsi ma ya tafi daidai da lissafinsu a ah, afuwan mutanen kufa sun tafi daidai da lissafinsu sai dai su sun aza aya a wani guri wanda babu wanda ya aza aya a wurin sai su shi ne eh, can inda Allah ke cewa eh, shai fa'adid amman tawalla an na wa lamarin lillahi ta duniya ذلك مبلغ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن yi يغني min الحق شيئا dai ta wannan shai'a mutanen kufa ne kadai suka aza aya a nan amma sauran malaman lissafi babu wanda ya aza aya ana da wannan aya da mutanen kufa suka sa shi ya sa lissafin mutanen kufa ga ayoyin ya zama 62 su kuma sauran da basa ta ba ya zama 61 sai mutanen sham da suka yi mutane ولو فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم Sham sai lissafa السافة فأعرض عمن تولى a matsayin aya shi kadai lissafa fa'arid amman tawalla a matsayin aya kun ga da ya tsaya a nan to da lissafinsa shi ma ya ƙaru. to amma da ya lissafa nan sai ya zo ya cire walam yurid illa alhayata duniya duk sauran sun irga hayata duniya aya shi kuma bai cire ba da aka shi musanye a nan gurin ka tunda musanye sai zamana adadinsa bai sauka daga 61 ba wannan shine adadin abin da ya shafi lissafin adadin ayoyin wannan sura surar Allah ya bude ta da rantsuwa kamar yadda surori biyun da suka gabace ta wazzariyati da rantsuwa watsur da rantsuwa ita ma wan najmi da rantsuwa Allah ce wan najmi idza hawa Allah yana rantsuwa da tauraro idan ya fadi wata shine karshen dare lokacin da dare ke karewa a lokacin tauraro ke faduwa Allah yana rantsuwa da tauraro a daidai wannan lokaci da yake faduwa a lokacin ƙarshen dare sai ga sakamakon rantsuwa shine ma zalla kun ganin sakamakon rantsuwa ya zo da nafi wanda jimni za hawa ma zalla wani lokaci ya zo da inna inna sa'ayakum la shatta bayan wallahi idza wannan hari za idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa inna sa'ayakum la shatta an gane da sauransu da haka nan Allah ya ce ma zalla sahibukum wa ma gawa sahibunku ana nufin ƙuraishawa kaga na nan bai Allah ya ce annabi sahibin su ne alhalin kusan hannun riga ake shi annabi yana bisa gaskiyar su suna bisa bata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi su kuma sun ta shi ya ce da su annabin Allah ne shi sun ta shi kaga ba sa daidai shi annabi yana bin Allah su suna bin shi kaga ba sa daidai suna baran baran suna hannun riga amma Allah ya ce da shi sahibinsu cewa sahibinku bai bace ba wanda ta kashe sahibinsu saboda sun san shi sun san tashinsa sun san gaskiyarsa da amanarsa sannan kuma sun yi zamani da shi a kaga wannan mulabasa tana sa ake da shi sahibinsu Allah ce to bai bace ba kuma bai dabe ba da zalla da gawa duka kalmomi ne da ake amfani da su da ma'anar bacewa amma malaman larabci sun ce dalla da wanda ya bace bisa jahilci kamar batan nasara kaga nasara sun bace bisa jahilci ba su san ina gaskiya al'amari take ga annabi isa ba ba su da tabbacin annabi isa kake shi akai kiwe shi akai mutuwa ya shiga cikin kabari ya taso bayan kwana uku mai da suke wada duk ba su da wannan ba su da wannan iya tabi'una illa zanna zato kawai suke bi da hasashe da kirdado to da ka shi sa su suka zama na batattu saboda sun bace bisa jahilci shi ko gawa shine bata bisa ilimi mutum ya san abu kuma ya bace kama bata yahudawa kaga yahudawa ba su bace saboda jahilci ba sun sani sun san gaskiya amma suka take ta da gangan wannan irin wannan shi ne gawa to Allah ya kore wa annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne daga shi wannan bai annabi sallallahu alaihi wasallam bai bace an jahalin ba domin yi bai ɓace ba saboda jahilci don babu jahilci tare da shi Allah ya ba shi ilimi sannan kuma na sallallahu alaihi wasallam bai take sanin abin da ya sani ba to da kai na da ilimi kuma yana aiki da ilimin sa shine ma dalla sahibukum wa ma gawa sai Allah ya ce wa man taqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha annabi bai furici bisa ga san zuciya bai taɓa faɗin magana a karan tsarin ransa yadda yake so ba a'a in huwa illa wahayin yuha duk abin da yake faɗi ba komai ba ne face wahayi da aka masa wahayi da shi za ka ga alƙur'ani wahayi ne nuna annabi sallallahu alaihi wasallam su ma wahayi ne saboda gashi Allah ya ce ma tiqu anil hawa zai furici mana babu magana da take fitowa daga bakinsa bisa ga san ransa duk abin da ke fitowa daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce in huwa illa wahyun yuha wahayi ne aka masa wahayi ne aka gama masu cewa za su rike alqur'ani yuwatsi da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam daga sun kace ta Allah domin gashi a wannan ayar Allah ya ce ita kanta sunnar wahayi ce ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce allamahu shadidul quwa mai tsananin ƙarfi shi ya sanar da shi yawa daga cikin malamai sun ce ana nufin mala'ika jibril yana da tsananin karfin da babu wanda zai iya tunkara shi don ya sauya masa saƙon da Allah ya koshi da shi haka shi ya karanta da annabi sallallahu alaihi wasallam allamahu shadidul quwa zu ma ma'abocin mirra wannan kalma ta mirra malamai suna da kauli bi akan wasu mirra shine karfi za ka zo min ratin ma'abocin ƙarfi sharirar kowa kuma ma'abocin ƙarfi wasu kuma suka ce a zo min ratin ma'abocin kyawun sura kyakkyawar sura ana kiranta mirra da aka waccan aya ta ce shadirar kowa mai tsananin ƙarfi wannan kuma ta ce kuma ga kyawun sura ta ga adabi wanda ke da tsananin ƙarfi za ka bai da kyawun sura yana da matuƙar wahala ka ga mai kyawun mai ƙarfi yana da kyawun sura mai kyawun sura kuma zai ga bai da ƙarfi za ka Allah ya haɗa masa ga ƙira ƙarfin jiki sannan kuma ga kyawun tsora shi ne zumin ratin haskawa su yi daidaita yi daidaita a sararin samaniya a ga mala'ika jibril yana daidaito irin nashi ba ka haɗa daidaiton mala'ika jibril da na Allah kuma ba ka cewa Allah bai daidaito saboda mala'ika jibril bawa ne na Allah yana daidaito saboda kowa da irin nasu yane. shi mala'ika jibril bawa ne daga cikin bayan Allah shi ko Allah ne mahalicci komai da kowa mallakarsa ce to kaga baka hada maganar Allah da maganar Jibril baka hada wani aiki da Allah zai ce yayi da wanda bawansa yayi ka fastawa wa huwa bil ufuqil a'la yana sashi madaukaki na sama mana a can sararin samaniya sashi maɗaukaki ya daidaita kafin ya sauko da wahayi an aiko shi da wahayi ya daidaita a can sararin samaniya mafi koli daga nan ya dinga saukowa shi ne sun madana sai ya kusanto dana ya dulo ya kusanto za ka da Allah ya koshi da wahayi ya sauko ya daidaita a sararin samaniya mafi koli sannan sai ya dinga kusantowa zuwa ga manzo sallallahu alaihi fatadalla tadalli shine ƙarin kusantowa shi na ya kusanto ta dalla kuma ya ƙara kusantowa daga yana saukowa yana kusanto manzo sallallahu alaihi wasallam har sai da ya kusanci manzo sallallahu alaihi wasallam kusanta ta kudda Shi shine Allah ya ce fa kana qaba qausaini aw adna har zama da tsakanin su kai ka ce tazarar da ke tsakanin baka baka da ake harba kibiya da ita to wannan tsakanin ne. kausai ne kaga asalin kausai ne baka guda biyu amma malamai sun ce baka ɗaya ake nufi ana nufin bakin ta na nan sama da na ƙasa shi yasa aka kira su kausai da aka sai har sai da ya kai tsakanin mala'ika jibril da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ratar ta wuce ratar wannan bangare na baka da wannan bangare ba kaga suna kusa da juna wasu masu ana nufin ratar da ke tsakanin wannan fatar da ake ja da shi kansa kotar kaga kotar ake rikewa da hannu sai a ja wannan zaren a ja kibiyar a jikin zare to wannan zaren da ake jan kibiyar a jikinsa tsakaninsa da kotar shine kaba kausai ma'ana dai manza mala'ika jibril da ya kusanci manzo sallallahu alaihi wasallam kusanta ta kur kafin ya saukar masa da wannan wahayi kuma duka wannan hikima ta Allah domin kada wani shedani ma ya ga yana iya jefa wani abu daga ciki ya iya jefa komai na magana kamar yadda za mu gani a kan ƙarshen surar inda aka rawaito cewa shaidan ya jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata kalma to za mu ganta a wannan to dan haka kaga wannan kusanci ya nuna babu wanda ya isa kuma ya matso tsakani ko tsakanin tazara da za a iya samu a ce shaidan ya yi amfani da wannan tazara ya jefa tasa magana kana kama kausai ne au adana kuma fiye da haka wurin kusanci ka kusancin da mala'ika jibril ya yi da manzo sallallahu alaihi wasallam kafin ya sauka masa da wahayi ya fi kusancin da ke tsakanin bakin baka gefe da gefe koko ya fi kusancin da ke tsakanin wannan zaren na baka da wannan kotar da ake rikewa yalla ya ce fa'auha ila abdihi ma auha sai wahayi zuwa ga bawansa abin da ya wahayi kuma da an yi amfani da lamiri ya yi wahayi waye wahayi zuwa ga bawansa bawan wa an gane ko yawa daga cikin malamai sun ce fa awha sai mala'ika jibril ya yi wahayi tunda duk magana kun ga akan mala'ika jibril ne shadidul quwa mala'ika jibril zumirratin fastawa mala'ika jibril wa huwa bil ufuqil a'la malaika jibril haka ne ko thumma dana fatadalla duk malaika jibril fa kana qaba qausaini aw adana duk malaika jibril sai fa auha ila abdihi ma auha suka ce malaika jibril ne wahayi zuwa ga ba bawan shi malaika jibril ba kuma malaika da shi ma bawa yake ga Allah to da ka sai suka dauke lamirin abdihi aka maishe shi ga Allah shi kuma lamirin fa auha aka bashi ga mala'ika jibril sai aka ce sai mala'ika jibril yayi wahayi zuwa ga bawan Allah ma auha domin Allah ke da bawa ba mala'ika jibril ba wasu kuma suka ce ai lamiran anan duka suna komawa ga Allah fa auha sai Allah ya wahayi ila abdihi zuwa ga bawansa wanne a cikin bayan shi ma malamai suka sake sabani wasu ka ce fa'auha ai fa'auha Allah ila abdihi jibrila sai Allah ya wahayi zuwa ga bawansa jibrila wasu ka ce fa'auha Allah ila abdihi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya wahayi zuwa ga bawansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga kowannen su bawa ne na Allah kuma kowannen su Allah ya masa wahayi to haka waɗannan fasurori biyu da aka samu a nan kenan fa'auha ila abdihi ma auha sai ce kadhabal fuadu ma zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam bata ƙaryata abin da ta gani ba da haka ya gani da zuciyarsa ya gani da idansa ya ji da kunnuwansa duk abin da Allah ya nuna masa na daga cikin ikon Allah da kuma ayoyi na Allah da ya gani a sama da haka waɗannan abubuwa duk sun haɗu zuciyarsa da ganinsa da jinsa ba inda aka samu saɓani ba inda zuciyarsa ta ga abin da idansa bai gani ba koko idansa ya ga abin da bai kai ga zuciya ba koko jinsa ya ga abin ya ji abin da bai kai ga zuciya ba a duk waɗannan sun haɗu wurin ganin abin da saninsa da kuma rike shi da kama ka zabal fu'adu ma ra'a sai Allah ya ce afatu marunahu alama yara shin kuna masa jayayya bisa ga abin da ya gani muna jayayya da shi mushrikan makka ai da suka ji labarin nan suka ce ga abin fada ya samu suka dinga shewa annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu manzo sallallahu alaihi wasallam inda safiya cewa yau ba abin da yazo babu wani sabon abu sai ta lalle akwai sabo kunje kunje abin da ya faru cikin daren nan da ya gabata wanda muka wayi garin sa yau malaika jibril ya ya dauke ni daga wannan wuri da kuke gani ya tafi da ni har baitul maqdis kuma tafiyar ba ta tsaya nan ba muka haura sama ba sama ta ɗaya ba har sama ta biyu har sama ta bakwai wannan kuma aka sake saukowa da ni tun daga sama ta bakwai nan har sama ta ɗaya har bayan ƙasa sannan kuma aka sake dawowa da ni a wannan gari duka cikin daren Haba, ai me za su ce in ba kuwa ba ya ce wato yanzu abin da suke so da Allah ya masa alkawari idan sun kirawo mutane zai gaya musu abin da ya faɗa suka tafi suka tattaro mutane ku zo ku ji abin da yake cewa wai daga nan zuwa baitul maqdis tafiyar da ake wata biyu wai yayi ta a dare daya suka ta mamaki suna ta ta suka ce ah ina ma abubakar yake ku da ku samu abubakar ai shi ne ke gasgata shi to shi da kansa yau sai ya ta mutumin nan ku tafi ku nemo shi aka ja ka nemo abubakar kaji kaji kaji abin da mai mutumin kai ke faɗa yanzu kai ka yadda sai ce ni tambaya ɗaya ya mu ya faɗa suka ce ya faɗa wane ya ji wane ya ji a kun tabbata ya faɗa suka ce tabbas ya faɗa ya ce in ka na ƙala faƙar sadaka in ya faɗa to ya gaskiya ya ce wannan labari ɗan mai sauƙi ne labarin da yake bani nake gasgatawa ai ya ɗara wannan ɗaya ba kusa ba yana ba ni labarin rikan sama ina imani da su don tafiya daga nan zuwa baitul maqdis karamin alhaki ya ce wannan mai sauki ne to daga nan abubakar ya samu lakaban asidde mai gasgatawa to da ka suna ta jaya da manzo sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce ala alama yara shin kuna masa jayayya game da abin da ya gani da idanuwansa da ƙarshe ma su tike shi suka ce to ya zo ya siffanta musu yanda baitul na yake da gaske ne suka tare tun da akwai masu zuwa kasuwanci da yawa a cikinsu sun san yadda yake suna jira ya faɗa abu ba daidai ba ce a ƙarya ne ai mu mun san gurin ba haka yake ba sai ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ta siffanta musu baitul maqdis yace sai ga shi an sura ta mun shi a gabana ina kallon shi wuri kaza akwai kaza wuri kaza akwai kaza akwai abu mai kala kaza akwai kaza duk suka shiru yace har ma na ci karo da ayarin raƙuman ku da ke tafa daga sham suna tafe wani raƙumi mai kalan ƙasa shi ke gaba sauran suna biye da shi a baya kuma bisa ga yadda tafiya suke tafiya nan da lokaci kaza za su iso maka kuma sai ga su sai shigo a yanayin da faɗa ɗin wannan raƙumin da kalan nasa shi ne a gaba sauran suna biye da shi a baya da haka ba su da yadda za su ta manzo sallallahu alaihi wa sallam. saboda ya gani Allah ya ce wala qadara ahu nazlatan ukhra kuma haƙiƙa ya gan shi a wani gani daban ko a wani karo daban to da haka nan ma an yi amfani da lami ya gan shi ya gawa wasu malamai suka ce ya ga Allah bisa ga wannan larwari cewa da Allah ya wala kadara ahu ya ka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam da ka abin da ya warware eh, matsala tambayar da tambayi suka wa manzo abu zarral gifari ya ce ni da kaina na tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam shin ka ga Allah annabi ya ce a'a kaga annabi ya tabbatar bai ga Allah ba nan duniya sannan kuma ummul mu'minina Aisha radhiyallahu anha wata rana tace da masruq cewa ya kai baban Aisha duk wanda yake da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to ya yi ƙarya babba ga Allah ya yi Allah gayi ya ce ina kishin gida sai na zauna da kyau ya ce ha'a ya umar mu'minin ashe ba Allah na cewa wala ƙadara ahu na zalatan ukura ba Allah ya ce ya gan shi ba ba ana nufin ya ga annabi ya gama yaga ga Allah ba sai ta ce a'a mala'ika jibril ya gani wala ƙadara ahu mala'ika jibril ta ce kuma ni ce farkon wacce na tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da wannan aya ya ce min mala'ika jibril ya gani kaga kenan wannan hujja ta ummul mu'minin ta fakare wanda ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ba a mustahili bane yana iya ganin Allah to amma ba a faɗin abu sai abin da ake da hujja a kai hujjoji sun tabbatar da cewa bai ga Allah ba sannan ayar da ke gaba ita ma za ta kara tabbatar mana shine bayan duka waɗannan abubuwa sai Allah ya ce wala laqala qadara a min ayati rabbil kubra Allah ya ce tabbas ya ga manya-manya daga ayoyin Allah suka ce to kun ga cewa da Allah ya ga manya-manya daga ayoyin Allah ya nuna bai ga Allah ba domin da ya ga Allah da ambatan cewa ya ga Allah ya fi muhimmanci akan a ce ya ga manya-manyan ayoyin Allah ka ganin Allah ya fi ganin ayoyinsa muhimmanci to da ka duk waɗannan na nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba haka na annabi Musa ya taɓa roƙon Allah ya nuna masa ya gan shi ya rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani ya ba za ka ganni ba amma ka duba dutsen nan idan ya tsaya to kana iya gani na Allah dai lokacin da Allah ya bayyana ga dutse sai dutsen nan ya zagwaye annabi Musa ganin yanda dutse yayi lokacin da Allah ya bayyana gare shi hakan ya sa ya suma. don haka ma'ana ba wanda ya ga Allah a nan duniya inda akwai wanda ya ga Allah to shi ne nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma nan sallallahu alaihi wa sallam ya ce bai gan shi ba ra'aytu nuran a wata ruwaya ta Abu Dhar yace ra'aytu nuran na da ga haske a wata ruwaya ce nuran anna arahu to da ka duk waɗannan sun tabbatar cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ga Allah ba da haka wannan da damiri wala kadara ahu ya gan shi ma'ana ya ga mala'ika jibril ain surarsa ta asali dan ana magana surarsa ta asali ganin mala'ika jibril ya ga mala'ika jibril a karo daban-daban amma surarsa ta asali to ya gan shi so biyu a lokacin da yake gari hira ya bayyana masa ya ce sai ga mala'ikan nan yana zaune a kan kujera tsakanin sama da ƙasa za ka yi gan cikin surarsa ta asali yana da fifike ɗari shida kowanne ya cika sararin samaniya sura ka gan shi wannan zura so bi wannan shine karo na biyu inda sidratil muntaha a gurin magariyar tikewa wata itaciya ce ta magariya amma ita ke can sama tana saman sama ta bakwai ita ce duk wani abu da ya tashi daga sama ya haura sama to bai wuce wannan wurin kidaratul muntaha nan ne matuƙa makurar inda abin sama babu wani san abin da ke sama nan sai Allah to da ka makurar inda abubuwa ke zuwa shine sidratul muntaha haka nan ilimi na halittu gaba daya ya taƙaita daga sidratul muntaha abin da ya kasa amma abin da ya sama da nan to babu wanda ya sani shine inda sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa a gurinta aljanna ta makoma take aljanna da Allah ya bayin sa alƙawari da ita muna roƙo Allah ya sa muna cikin ta Allah ya ce to tana nan inda sidratul muntaha anan gurin sidratul muntaha anan aljanna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus innaha a'la al-janna wa al janna wa saqfuha arshur rahmah yace dan ko tashi roƙon Allah aljanna to ku roƙe shi firdausi ita ce koliyar aljanna ita ce mafificiyar aljanna ta da ake da su ya ce daga gare ta dukkan wata ƙorama ta gidan aljanna take farkowa ita ce tushen ƙoramin gidajen aljanna gaba daya ya ce fauƙoha ƙarshen rahama samanta rufinta shine al'arshen allah mai rahama to da ka aljanna tana sama kuma ne ya kara tabbatar da cewa aljanna tana nan Allah ya riga ya tanade ta ba kamar da mutazilawa ke cewa zai yi wa a Allah ya tanadi aljanna domin an ce an tanade ta kuma za ta dau waɗannan shekaru aru aru ba tare da amfanin komai ba suka ce haka ba daidai ba ne to maganar su ita ce ba daidai ba abin da Allah ya faɗa shine daidai cewa ya tanade ta kuma tana nan a gurin sidratul muntaha yalla ya ce idan ya sidrata ma ya gasha abinda ke lullube wannan bishiyar ita ta magariya ya lullube ta mana daga ikon Allah da abubuwa na ban mamaki da ke lullube ta Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, kayan marmaranta su ne magariyarta kai ka ce tuluna ne na garin hada yace kuma ganyayyakin ta kai ka ce kunnuwan giwaye ne yace idan al'amarin Allah ya lullube ta sai ta fitar da wasu kaloli wanda babu wanda daga cikin bayan Allah da zai iya sufanta ta da haka al'amari na ikon Allah na lullube wannan bishiya ta inda tana da ban mamaki nabi ya ce ta samu wannan yanayi to babu wani mahaluki da ke iya sufanta ta Allah ya ce ma zagal basaru kuma daga ganin manzo sallallahu alaihi wasallam bai kauce ba shine zaga bai karkace ba daga inda Allah ya tsaye Allah ya nuna masa ga inda zai kalla kuma iyanan ya kalla bai karkace ba kuma bai wuce ba bai wuce da kallon inda aka tsaye da shi ba an ce tsaya kallon ka nan to bai kalli nan ba iyaka inda aka tsaye shi dai. yi shine ma zagal basaru kuma ma tsaba Allah ya ce la qadara amin ayati rabbihil kubar tabbas manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga manya-manya daga ayoyin Allah ya ga sidratul muntaha tana daga cikin manya-manyan ayoyin Allah haka nan ya ga mala'iku da ke sama daga ciki ya ga mala'iku a baitul ma'mur kamar da muka a waccan sura ta wadur da kawo baitul ma'mur sai ya ga wannan daki da baitul ma'mur mala'iku 70 ke shiga a kullun su ibada kuma sun fito su dauko sabon layi idan sun ɗauko sabon layi layi bai sake kaiwa kansa har kiyama ta tsaya kuma kullum sai mala'iku dubu saba'in sun shiga sun yi ibada a gwana daga cikin ayoyin Allah haka ne ya ga waɗanda ake wa azaba irin azaba kabari ya ga wata tanda da wasu mutane suna kuwa ko da ya leka ya ga mutane ke cikin tsirara maza da mata ga wani ruwan ciwo nan na fita daga cikin daga jikinsu mai tsananin warin gaske sannan ga ta ana turara wannan tanda da wuta idan wutar ta turaru harshen ta sai ya dago su sama Kaman za su fitar sai su dan sassauta sai harshen ya sake saukar da su kasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da malaka da wuri su waye waɗannan su waye waɗannan ya ce mutum mutum mutum haka nan ya zo gurin wani mutum shi kuma iyo yake a cikin ruwa na jini yana iyo yana iyo yana iyo sai ya kusan fita sai wani ya harbe sai ya buɗe bakinsa shi da kansa zai buɗe baki sai wani a nan waje shi kuma wani mala'ika sai harba masa dutse a cikin bakin nan wanda wannan harbin zai sake mai da shi can cikin wannan ruwa na jini ya sake iyo iyo yana yi yana yi yana ya dawo haka nan kirkiri har illa masha Allah haka ne ya ga wani mutum shi kuma yana ya ce wannan waye mala’ika jibril ya ce mu mutum mu ya zo ya ga wani shi kuma yana gurfane wani na tsaye a kansa da lauje sai sa laujen a nan sai ya ja sai ya kawo keya ya sa a kunne ya ja ya kai keya ya sa a hanci ya ja ya sa a ido ya ja duk wani rami na bakinsa sai ya saka laujen nan ya karja ya kai shi baya sai ya gama yin na wannan gefe sai ya ɗauko laujen duk ya cika da jini ko ina ya tsatsaga shi sai ya ciro laujen sai ya dawo nan gefe. sai zai ci gaba da tsagon nan gefen shi ma kamar yadda yawan kafin ya gama tsaga na nan gefen na nan gefen ya koma ya ɗinki yana gama nan sai ya sake dawowa na haka ce wannan bawon Allah azaba annabi ya ce wannan waye ya ce mutu kuma mutu kuma mutu haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta ganin su kala kala ya ga wasu mutane su kuma suna da akaifu na karafa na tagulla Aikinsa kawai su da kansa suna ya ga fuskarsa tana jini su yaƙi ƙirjinsu idan sun ya ga fuskar ta zubar da jini sai su tafi ga ƙirji ko da za su tafi kafin su gama da ƙirji fuska ta ɗinki dawo suna ya ga fuska kafin su gama ya ga fuska ƙirji ya ɗinke haka su ma sai bayan gama mala'ika jibril yake ba shi labarin sa sai bayan ta sai bayan ta yake ba shi labarin sa ya ce wancan da muka wuce wanda ke iyo a cikin ruwan jini ya zo a harba mai dutse shi ne maciyar riba ya ce wanda yake zuwa kuma ake tsaga masa baki wannan shi ne wanda ke yin ƙariya sai ƙariyar nan ta tara da ko'ina ɗan ƙanƙanin lokaci kaka ƙaramin takalere irin abin da ke faruwa yanzu ga intanet tana zaune za ka yi ƙariya sai ka tura ta baka san iya inda za ta je ba annabi ce mutum zai yi ƙarya kankace menene ƙarya nan ta kara da ko'ina to shi ne Allah yake ma wannan azaba su kuma waɗancan da ke cikin tanda su ne mazinata su ne mazinata maza da mata Allah ke musu wannan hukuba su kuma masu ya ga fuskarsu da kirazansu su ne waɗanda suke masu cin naman mutane su kaga duk wannan na daga cikin ayoyin Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ya ga annabawan Allah ya ga annabi Ibrahim ya ga annabi Ibrahim a sama ta bakwai ya ga annabi Musa a sama ta shida ya ga annabawa kowane annabi da inda ya ganshi. shi ya ga annabi isa ya ga annabi haruna ya ga annabi adam ya ga annabi idris ya ga annabawa da dama a wannan tafiya ne to da haka ya ga ayoyin allah shine allah ya ce la kadara a min ayati rabbihil kubra na'am وَمَا Allah ya ce a ita mulata wal uzza shin kun ga lata da uzza sunayen gumaka ne da suka sanya wa gumakansu akwai allata akwai al'uzza A ga al'uzza suna ne na tamaci wa'annas ɗin a azu mafi ɗaukaka. al'uzza mafi ta tamaci haka nan wa manata salisatul ukhra duk waɗannan gumaka ne da suka bazu a yankunan larabawa su fawa suke da uzza uzza tana na wani guri ne suka take ciki akwai ta shaidaniya a gurin lokacin da nabi ya tura Khalid ibn al-Walid da tabi tsara gurin da ya tare ga wata bakar mata ta fito tana ya gar fuskar ta tana cewa bana ya cin mata ita ce uzza wannan shaidaniyar to da ka waɗannan duka gumaka ne da Allah ya ambata suna bauta musu kuma sun samu asali tun daga kan amur bin luhai al kuzai wannan amur bin luhai al kuzai luhai al kuzai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ganshi a cikin wuta yana jan kayan cikinsa shine farkon wanda ya kawo shirka daga yankin sham yana fatauci zuwa yankin sham sai gansa suna da gumaka da suke bautawa sai bata gumakan nan ta burge shi zaka sai ya samo gunki guda daga cikin gumakan sham sai shigo da shi garin maka to shi ne farkon wanda ya fara kawo wata gumaka a garin maka shi ne amur bin luhai al-kuza'i Allah ya ce alakuma zakaru wani hulunsa? yanzu ku ke da ɗiya maza shi ku Allah ke da mata kamar da kai bayani a karatun da ya gabata cewa suke waɗannan gumaka iya ne na Allah mata haka nan ma mala'iku a gurinsu iya ne na Allah mata da aka ce Allah ɗiyansa gaba ɗaya bai da namiji ko guda duka mata ne to shi ne Allah ce kuma in ma hakan ne bayan Allah dama bai haifa ba ba haife shi ba kuma Allah ta Allah min waladin wa ma na ma'ahu min ilahi Allah bai da da kuma ma yin bage daho ya rike da to don haka bai da da to in ma da a ce hakan ne kun gina wa Allah da to ai sai ku yi adalci amma a ce ku ce shi Allah ɗansa duka bai da namiji ko guda sai mata amma ku kuma a naku akwai maza akwai maza akwai mata kaga Allah ya ce ai ba ku yada ce wace tilka idan kenan ma da hakan ne to da kun yi ismatu na rabo wanda yake briza shi ne rabo na zalunci rabo na rashin adalci ai da za ku raba da kai kuke to shi ma Allah bara bara dan gauraya masa tunda ko an gauraya muku maza da mata to bari shi ma alal akalla a gauraya masa kada ce shi gaba ɗaya nasa mata ne ita to amma kun yi rabo a hakan ma kun yi rabo na zalunci duk da rabon shi kansa zalunci ne ko kuma ko zo kai zalunci cikin zalunci na in hiya in hiya illa illa asma'u ba komai bane waɗannan gumaka fashi sunaye sammaitumuha antum wa aba'u kuka ba su suna da ku da ubannun baka ku da iyayenku kuka sanya waɗannan gumaka suna ba Allah bane ya aiko su ba Allah bane kuka kaje abinku ko ka sanya musu suna kuma ko ka ce su abin bauta ne kuma bayan Allah kaga duka waɗannan abuwa ne da ku kuka tsagan wa kanku ba bisa wani ilimi ba babu wani ilimi babu wata hujja sai sa Allah ya ce ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja akan haka ba ya kamata da abin da za ka yi musamman abin da ya shafi ibada ya zama da kana da hujja mai ƙarfi cewa lalle Allah ne ya ce ai haka amma waɗannan gumaka da duk sauran gumaka babu inda Allah ya ce abota ma wani tare da shi in una illa zanna wa mata tahwa al-anfus ba komai suke biya ba face zato azatan su cewa waɗannan abubuwan a azatan su za su musu ce ta gurin Allah wannan shi ne babban zaton da suke ana cewa ma na abu da abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ai muna bauta musu ne ba don komai masu sai su kusantar da mu zuwa ga Allah mun san ai ba su bane Allah mun san cewa ba su da komai mun san cewa ba sa ji ba sa gani amma ba wai dan su muke yin bauta ba a'a muna bauta musu ne dan su mana ceto a gurin Allah dan su su kusantar da mu zuwa ga Allah wala ce to shi ko bai san haka ba Allah bai taba sanya wani abu da za a bauta masa wai ya kusantar da kai zuwa ga Allah ba Allah zai yake da lokacin da za ka kusanta zuwa gare shi mai shi wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib yi sallah roki Allah daga hannu ya Allah ya taimaka za, Allah ubangijin ka ne kamar da yake ubangiji ga kowa to da ka daga hannu ka roƙe shi zai yafe maka daga hannu ka roƙe shi zai biya maka bukata ka daga hannu ka roƙe shi zai baka duk abin da kake nema to amma Allah bai yarda a ce wai kana bauta ma wani shi kuma wannan ya maka iso ga Allah wannan shi ne zaton daga cikin zato da suke yi shine in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus da abin da rayukan suke sha'awa da haka rayuwar su kawai sai raya musu cewa waɗannan gumaka suna da matsayi a gurin Allah shi kenan sai suka ɗauka gumaka na da matsayi a gurin Allah waɗannan gumaka suna iya isar da su ga Allah haka kawai suka rewa kansu sai suka ce to haka ne gumaka na iya kusantar da su zuwa ga Allah to kaga wannan da abu da suka gina bisa da son zuciyarsu akan jahilci Allah ya ce wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda hakika ko shari'a ta zo musu daga ubangiji kaga shari'a ta zo musu kamar din da haka suka bijire kuma cewa da Allah ya min rabbihim Ana ya tabbatar da cewa shari'a ba ta zuwa daga ko ina sai da gurin Allah diyan da hankalin ɗan adam ya kai da basira da fasaha diyan da tunanin ɗan adam ya kai tunani to bai iya samun wannan hanya ta shari'a shi yasa kuma kafin zuwa musulunci an yi mutane masu kaifin tunani irin su a disco. wanda ake ga suna da hikimomi suna da tunani suna da basira amma haka duk ba su zama to kan shirya ba za su zauna su yi tunani su yi hasashe su ga abin da yake shi ne su gina a kai su fitar da ka'idoji na abubuwan da suke ga shi ne hikima shi ne abin da ba rura hankalin ɗan adam ka iya kaiwa amma haka duka ya zama to suna da shirya ba sun ɓaci suna cikin ɓata abubuwan da suke ginawa musamman game da abin da ya shafi ibada kaga da suna cikin ɓaci ɓata suna iya zacewa ga al'amuransu na duniya amma dai harkar al'amarin abin da ya shafi shari'a mutum ya zama to yana tafarki madaidaici yana kan abin da yake shine daidai na dangane da bautar Allah da ibada da addini wannan bai yi wace ta hanyar shari'a duk tunanin dan adam da duk kwakwalwarsa da duk hankalinsa bai iya kaiwa zuwa ga abin da Allah ta'ala Ya sa Allah ce wala a ja'ahum min rabbihimul huda shari'a ta zo musu daga ubangiji wal innal huda hudallahi wanda inna hudan lahi huwa huda shari'ar Allah ita ce shari'a to da ka waɗannan shari'a ta zo musu amma sun yi burus da ita sai Allah ya ce Allah ya ce amlil insani ma tamanna ko ko dan adam yana da abin da shi yake fata abin da shi yake buri shi ne ya zama naka su burinsa a ce wai waɗannan gumaka za su musu ceto a gurin Allah alhalin ba haka bane Allah ce to shin suna zaton abin nan da suke buri shikenan sun samu kaga ba samu ba haka nan ma zamantowar aya amma ce ba duk abin da kake buri bane kake samu saboda ba hadin kai ba kai da iya iyakarka kai buri ka ƙara akan haka kai yunkurin samun abin nan da kai buri amma tabbatuwar samunsa amfanuwarsa ya shigo hannunka ya lamun ya zama lamuntacce duk wannan ba sai da izinin Allah shi yasa Allah ke cewa ta sha'una illa an sha Allah to da haka duk abin da kake nufin ya auku ba shi ke aukuwa ba sai in ya dace da yanda Allah ke so haka nan gefen abin da ya shafi addini ba wai yanda kai kaga dama ba ce Allah yayi kaza ko kana zaton Allah zai yi kaza ba bisa ga ilimi da dalili da hujja da shari'a ba to wannan duk hasashe ne da bai da wani fa'ida Allah ta'ala yana cewa laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab ba wai ana gina wanda bisa ga naku buri ko ko burin ahlil kitab to ahlil kitab na su buri shine cewa Allah ba zai azabtar da su ba saboda su diyan Allah ne nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu kaga wannan duk buri ne da suka sa zuciya su ba Allah bane ya saukar musu haka nan daga cikin burin su suna cewa kai in ma in ma Allah zai musu azaba to iya katta kwana 40 saboda shi ne adadin kwanakin da kakansu suka bauta kakanninsu suka bauta maraƙi to da in ma har Allah zai musu azaba to ya gama musu azaba ta kwana arba'in daga misali sai ya fidda su ya shigar da su ni'ima a gidan aljanna saboda su 'ya'yan Allah ne kaga wannan buri ne da su suka sa kansu ba Allah bane ya sauka su suka kaji su? kuma su suka gina su bisa ƙarya kuma sai hakika ta zo ranar lahira anan ne za su gano duk akan shirme suka gina kuma lokacin ba su da wata dama da ke gaba ka Allah ya ce falillahi al-akhiratu wal ula Allah lahira take kuma ga Allah ta farko take ma'ana duniya haka dukkan al'amuran lahira ba sa yiwuwa sai da Allah sai in Allah ne ya zartar da su haka nan ma al'amuran mu na duniya ka samu arziki ka samu lafiya ka samu kwanciyar hankali ka samu abin da kake nema ka fita ka nema ka samu duk wannan daga Allah ne in sai in Allah ya so ba ta sha'una illa in ya sha kana tashi nema karata kana kamuwa da rashin lafiya ka nemi magani ko ina karata. amma Allah ya nufin baka maganin kuma sai ga bayan ka kara da duniya baka samu magani ba sai ka dawo gida kuma sai ya sa maka wani maganin da bai taka karya karya ba sai zama da shi zai warkar da to da haka al'amura a gurin Allah ne kana tashi neman arziki ka buga nan ka buga can ka buga nan baka samu kaga wani ya tashi bai je ko ina ba Allah ya tara masa duka waɗannan na Allah ne shi ke tsara abinsa kai na ka bure amma zartarwa ne na wurin Allah haka nan ma lahira ta Allah ce ku cewa ku yayan Allah ne kun mutu ai babu batun azaba saboda kudiyan Allah ne ko ku a ai ku ba ku da matsala saboda ga wani gunki ko rungumi gunki kaza da ka shi kenan ko ana ku tunani da naku hasashe wannan gunkin an zo lahira gunkin nan shi zai tafi ya tsaye a gurin Allah ya ce Allah waɗannan nawa ne ne suka bauta ba dan su kun kusantar da su zuwa gare ka bai yiwa har wasu ma na cewa ai wani waliyi shi ma zai zo kamar yadda waɗancan ke ɗauka ga gunki haka wasu ke ɗauka ga waliyi yawa waliyi za ka bauta ma waliyi ranar lahira zai zai ce ya Allah ai waɗannan nawa ne ni kuma naka ne to haka waɗannan na masa to duk wannan rudu ne to wanda ya rudu kanshi ya rudu kanshi Allah ya ce wala kad ja'ahu min al huda shari'a ta zo cewa babu abin da zai fishe ka sai kadaitawa ka ga Allah tauhidi kasan Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya bai da ka hada wani da shi gurin bauta ba la annabi wala mala'ika wala wali ba a haɗa kowa da Allah in kana so ka samu tsira to kai makanka ka kiyamun ne da karin gumi bautar Allah shi shi kaɗai ba tare da ka haɗa shi da kowa ba fa man kana yarjo lika a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kai haɗa kowa gurin bautar ubangijinsa wannan ne gurin tsayawa kuma zo ka rube insha Allah za mu tsaya nan Allah kai mu gobe bi iznillahi sai mu dora daga ayat ke tafi alhamdulillah rabbil Asha Allah Allah ya saka madam da alkhairi da mu da muka saurara yau muna shidda ga wata Ramadan jira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka zuwa Madina shekara 1447 Allah wannan yana tambaya na ce Allah ya kara malin lafiya da arziki da kuma ilimi mai amfani na tsoron Allah. A karmakan lamun shekarun jiya can ran juma'a da azumi yana uku ga wata sai sha'awa ta kama shi ya wasa da gabansa har kuma mani ya fito masa sai ya ji tsoro to ƙasa azumin shike shina nan koko ya kare sai na ranka da wannan dai ganganci ne a ce kansa ya san ganganci ya yi tun da azumi ka san azumi yau da a ce baka sani ba ko wani sabon musulunta ya ce shi bai san cewa azumi ya kunshi har da harkar sha'awa ba kaga wannan yana da uzuri amma kana dan musulmi ba yau ba ka san cewa azumin nan ana yi daga barin abinci da barin abin sha da barin abin sha'awa ka san da haka ka ji sha'awa da ta kama ka haƙuri kake akwai waɗanda yunwa ce ke kama su da kai masa ko ƙaƙa amma haka suke haƙuri akwai wanda yana jin ƙishirwa kamar zai mutu amma haka zai haƙuri saboda ya san abin da yake yi kuma ya san ladan da yake nema a gurin Allah baka taba ji an ce ga wani sha'awa ta kashe shi ba amma kun ga yunwa na kisa kuma kishirwa na kisa amma mutumin da yake jin kishirwa da yunwa bai karya azumi ba sai kai da kake cewa wai kai kana da sha'awa ka karya azumi to da ka wanda wannan ya san cewa ya saba ma Allah ya tuba zuwa ga Allah wannan shine babban abin da ke kansa Allah ya ce ma kai azumi ka haƙi kuma da gangan ba ka da wata hujja ba ka cewa wai sha'awa ta kama ka ai da ma azumi dole sha'awa ta kama ka ko yunwa ta kama ka yunwa ta ta ma fi sha'awa bugu da zafi da kishirwa amma wai ka ce wai ko kunya baka ka ce sha'awa ta kama da naje na yi kaza wannan kuskure ne gaskiya da kuma wasa da al'amarin abin da ya shafi ibada da ka wanda ya wannan ya tuba zuwa ga Allah kuma azumin sa ya kare zai ranka wannan azumi dole ya ranka wasu malamai mana cewa zai kafara